وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا وديا تتبت الله ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara zaya mu a cikin wannan yammaci na juma'a hudu ga watan jimada akhir bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas wanda yi daidai da uku ga watan mars ne ko mars ko uku ga watan mars maris kenan ko eh haka turanci ne maris shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul musula fi sifatillahi wa asma'ihil husna na sheikh muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na talatin da biyar mun kwana a ka'ida ta uku daga cikin ka'idojin da malam ya hada guda biyu ka'idan sunayen Allah da siffofin Allah wanda yake cewa zawahiru nususu sifat ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar ma'lumatun lana bi'tibarin ma'ana wa majhulatun lana bi i'tibaril kayfiyya zahirin nasoshi da suke magana akan siffofin Allah madaukaki sanannu ne ta wani bangare boyayyu ne ta wani bangare na daban sanannu ne ta bangaren ma'ana in an ce sifa ta hannu ko fuska an san me ake nufi da wannan ma'anar ko amma ɓoyayyu ne ta fuskan yanayin yadda suke babu wanda ya sani saboda Allah ba wanda ya gansa amma Allah ya ba mu labari yana da kaza to abin da ake so ni da kai mu yi imani da shi yana daga cikin rukunan yin imani da Allah ka yadda da wa'annan siffofin da Allah ya tabbatar wa kansa kai ka yadda da ma'anar yaya yake baka sani ba saboda baka taba ganin Allah ba kuma ba za ka shi ba matukar kana da rai sai ka koma gare sa shine za ka ga ubangiji to kai abin da ake so ka yi imani a matsayinka na bawa Allah ya ba da labari yana da shi manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ubangijinsa na da wa'annan sufofi sai ka yadda a matsayinka na bawa saboda Allah ba wanda ya kai shi faɗin gaskiya ya faɗi da kansa kuma manzansa baya faɗi daga sarransa duk abin da ya faɗi wahayi ne Allah ya gaya masa to Allah ya ce yana da kaza